masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da dawa hutu rabin lokaci muna tattauna ne da dr abdullahi jafar ishaq dakta kuma malami a tsangayar karantar da likitancin dabbobi a jami'ar usman danfodio university da ke sakkwata birnin shehu kamun mu tafi hutun rabin lokaci dakta na muna bayani akan ire-iren tumaki da awaki da awaki eh, inda muka kawo misalai da dan dama haka to eh, su awaki kusan 300 da yan kai su tumaki kusan dubu idan muka yi akari da duniya gaba daya eh. amma anan kuma ƙasa najeriya muna da kusan uku zuwa hudu na tumaki da na awaki banda wanda ake shigo banda wanda ake shigowa kuma Kowa na misali a sakwatan zaga a kotan zaga jikinta gaba daya ja ne tawon haka to yawanci irin kamar uda hmm. irin na nijar ne aga mutane suna ce wata na buzaye hmm. eh. za ga wani nau'i ne na uda ɗin eh. to idan muka diba dabbobin yanzu eh. ire-iren sunan da muke da shi idan muka je ga bambance-bambancen su kuma irin bambanci duk da dai da an kalla dai an san ga yanayi ga irin wannan yadda yake akwai ni bambanci baicin tsayi da fadin jiki da wani abu inda za a iya ƙara su waɗannan ire-iren eh, a ce eh, kama eh. a tumaki ko a waki da awaki yawanci dama da tsayi da girma da kala launin gashinsu duk da su za a iya amfani da su tsawon kunni haka da tsawonsu haka hmm. yawon amma baicin nan amma akwai kuma hanyoyi na ilimi haka wanda ake bambancewa a kowanne ga irin shi wanda za a duba ainihin kamar fatan ainihin dna nasu hmm. wannan duk iri wanda suke da siffa kaza ga suna da wani hmm. abu iri ɗaya wanda suke da wannan kaza siffa kaza suna da ya faɗo min ne kamar misali idan muka diba nan najeriya nasa akwai akwai yadda ake ce da kano brown kano brown eh sannan kuma ga sokoto red sokoto red yawa eh, kuma da an diba tabbas dai ga fatan jikinsu ga abin nan eh. sai dai wanda dai dan san su haka za da kyakkyar wani ya bambanta eh. kalan haka amma dai da an diba dai ana iya gano brown din da kuma red din eh eh dama kasan bayan shekaru ana ta samun ire-ire hmm. wannan ana samun barbara tsakanin ire-ire hmm. yawa misali da fararen nan masu dogon kafa da waɗannan jajayen misali mm, ko da waɗance yan gajijjeru na na kudu to za ga ana ta samun waɗansu kuma wanda suke tsakanin waɗannan kuma har su zo su zama in sun zama daban su ma ya ce musu wani nau'i ne iri ne nasu daban to shine wannan kaman Kano brand za ga tana da bambanci da da da wannan din a kalansu haka eh, wannan ja ne wannan can kuma mai ruwan ƙasa ne amma dai akwai ayyuka yanzu da ake ta yi bincike a duba can bayan halittar a ga in akwai bambanci yawa bayan ire-iren nasu da kuma dan bambance-bambancen da muka samu tsakaninsu da ambatonsu da Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma da kuma wanda muka samu cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su waɗannan dabbobi an'am din nan eh, ikon Allah iko na Allah wurin halittansu wanda kusan a zahiri maybe idan mutum ya gamsu yana iya gani sannan sai can kuma wanda shi wanda ya karatun likitancin dabbobi ne ko kuma wanda yake mu'amala ko kuma irin mahauta watakila wanda za su gani idan sun buɗa eh. to kamin mu kai ga irin Eh, al'amarin da ke da alaƙa da budewa eh. kamin a tabbatar da wasu abubuwa da ke da na shi ikon Allah tattare da su za mu so dakta yi mana bayani kamar irin tunda idan muka diba yanayin haƙoransu kusan ba ɗaya ba ne da eh. yadda haƙoran mu yake ko kuma mu kwatanta shi da haƙoran musa ko kuma wannan kare ko makamancin shi mm. to sannan mu je ga irin ko tumbi ko kafa ko na amma kamin mu kai ga uh, tumbi da kafa da waɗansu ababe idan muka yi la'akari da yadda halittansu yake wani sun su kuma mazajen wani sun su Allah kan yi su da gemu haka mm. wani su matan sannan wani sun kan samu wani dan jela haka kuma eh. to duk gaba ɗaya da wani su kawansu ya yi tsayi da eh. tsawon su kuma kawansu bai tsawo kamar na Eh, afirka nan na kudu da ka faɗa kawon su kan yi tsayi wanda har yana iya lankwasowa kuma ya ƙara dawa eh. amma mu namu ba kasafe ake ganin masu kawo haɗu eh. to muna so da ta yi mana bayani waɗansu daga cikin ikon Allah waɗannan halittu ila kafin ma na mu ɗan yi bayani ɗan bambanci tsakanin tumaki da awaki Na. mutum da mai bayanin sa mm, kowa da ya ga tumaki da awaki zai bambance amma lokaci za ga wata akuya sai ka ɗauka rago ne misali Na. abinda ake bambancewa da shi zaga yawancin tumaki mata ba su da ƙaho tumaki eh amma su awaki da tumaki da awaki duk eh, da maza da mata da bunsurur da ita kaduwa din duk suna hmm. da suna da suna da ƙaho sannan kuma za su da gemu duka sannan shi wutsiya na na abin nan na tumaki ko da ka yanke shi za ga shi yayi ƙasa ne ko an yanke shi mm. ƙasa yake yawwa amma shi na akuya yi sama sama kuma bai da tsayi bai da tsayi mm, haka sannan shi bunsuru lokacin da lokacin ya rika yana barbara akwai waɗansu abubuwa da yake jawo hankalin matan gare shi zaka je na yin shi yana wani wari haka mm, <laughs> to hmm. shi za ka ga basu ruya da wannan amma shi a rago baya da shi baya da shi rai ko in ya rika wari eh, ya yawa kai na wari haka hmm. <laughs> to wannan wani abu ne wanda ake ce musu da turanci an ce pheromones wanda suke hmm. jawo hankalin mata haka zuwa gare su su awakin kaduwai ah, suka jawo su zuwa gare su wannan yana daga cikin yan bambance sannan wannan jela na wuya din haka yawanci shi an fi samun shi a tumaki fiye da awaki yawa yana daga cikin yan bambance-bambancen da ake da yau ba za a iya bambanta yawanci kuma a girma dai ya danganta ga iri dai haka hmm. amma in ka sa wannan da suke yanayi kusan ɗaya haka ga yawanci tumaki sun fi awaki girma haka amma kamar yadda muka ce akwai wanda suke gaba awaki masu girma su kai kilo 100 haka wanda hmm. namu na yawanci ba su fi kilo 20 da wani abu 30 haka da wuya ga wani sauro kila kai kilo 40 ko 50 sai dai ko wanda aka yi ma aka yi ma dandaka ko yawa dandake yawa yawa dandake mebi yana dan yawa yana ƙara yawa mm. na to to al'amarin halitta ga al'amarin halitta wanda muka yi bayani a na raƙumi mm. shi duk dabba Allah madafi sai ya ce wa inna lakum fil anam la ibra lallai kuna da abun nura a cikin dabbobi na ni'ima to duk wata dabba in ka kalle ta za ga ikon Allah wai amma yawanci muna ganin abubuwa saboda an saba gani yau da kullum hmm. mutum bai tsaya tunani ba zai ga abin nan za ga na farko duk yadda Allah ya dabba ya ta daidai halatta da yadda za ta dace da bukatun rayuwarta da inda take da bukatunta na rayuwa za ga kamar su tumaki da awaki kafarsa an yi shi yadda zai iya tafiya a cikin gonaki haka su ci ciyawa to za ka ga cewa su awaki suna iya zuwa su ci abin nan eh, kamar 'yan ƙananan ƙananan itatuwa su kuma tumaki sun fi son ciyawa haka mm, eh, haka wata hikima na ubangiji wanda ya raba musu abinci wannan na suna cin ciyawa haka amma wani lokaci ita wannan tana cin na sama akuya <laughs> za a ganta eh. <laughs> ita kuma wannan ba ta ce shi kuma raƙumi yana cin da can sama da mm. ƙayoyi ma duk kaga yadda kowa zai samu abincin shi to sannan in ka duba haƙoransu na ga kamar akwai waɗannan haƙora na gaba mm. akwai waɗannan fiƙa sannan akwai mataunai din nan mm. su ma mataunan kashi biyu ne akwai wanda tuwon yan shimfirin molas da molas to su eh, da haƙoran sama da na ƙasa za ga su wannan haƙora ɗin na can ciki nasu hmm. mataunai ɗin hmm. wanda su suka fi bukata idan sun jawo abu sun jawo ganye hmm. su taune shi za ga na gaban suna da kaifi wanda za su iya taune ba su da fiƙa kuma saboda ba su bukatar su yaga wannan ma haka ba su da shi to sannan kuma za ka ga mataunansu su kullum suna ƙara tsirowa ne kai kamar naka in ya fito shi ke da ya amma su wajen kullum fito fitowa ke saboda kullum idan ya fito din kawai shi wanda ke akwai kamar hawa uku hmm. to hawan da ke ƙasa na sama din ya fi na ƙasa din ƙarfi hmm. na ƙasa na tsakiyar shi kuma ya fi na ƙasa shi hmm. za a ga shi yasa gefen su za a ga shi yana da tsini-tsini haka ba daidai yake ba za kuma suna da kaifi yadda za su iya tauna abu su nike shi in kaɗan da kuskure mutum ya saka hannun shi nan suka taune mishi hannu sai za ga jini yana fita haka za ka ce ka ga abu a bakin abu nan ka ce za ka ciro in ya taune mutum ya tsu haka to ko wajen wanda masu aiki za a ba dabba magani haka in mm, mutum ya ce zai sa da hannu haka to in yi wasa yana iya taune mishi yatsa wannan haƙoran nasu kullum da dama da tumaki da awaki da shanu mm. da doki su mataunan su kara abin da yake saboda abincinsu duk ciyawa ne wanda kullum za su dinga taune mm. idan ba haka ba kullum ana taune abu ana taune zai dinga abin zai goge amma in suka tsufa sosai can za ga ya goge zai dinga goge abu mm. har ka ga haƙwar duk sun goge gaba ɗaya na taɓa ganin wata mutum ya kira ne duba mashi wata dabba ya siyo duk ce ba ta iya cin abinci da ruwa sai na ga duk haƙoran ta sun zube duka babu sai ce ai wannan tsohon ka ce <laughs> to bayan wannan kuma yanayin abincinsu za a ga ah, suna amfani kuma da idan abincin ya shiga cikin tumbi wani tumbi din ikon Allah ne shi duk wannan tun daga haƙoran zuwa tumbin da za mu shiga yanzu eh. ban sun haɗi. eh sun ya shiga makogwaro eh, har yanzu da na awaki da na tumakin sun duk kusan da iri ɗaya iri ɗaya na duk dama eh, waɗannan su dabbobi tumaki suna daga cikin dabbobi masu yin tuƙa dabbobin da suke yin tuƙa suna da yawa sun kai kaman iri dangi dangi dangi haka ɗari da saba'in tun daga kan na gida tumaki awaki shanu raƙuma mm. in ka je daji irin su gada su barewa mm, su mauna. Mm. har da wancan raƙumin da waɗannan ah. duk shine mafi girman su raƙumin dawa eh, shine a cikin masu yin tuƙa shine mafi wanda ya fi kowane girma ko ga wuyan <laughs> nashi wannan tuƙi a daji da shi tun daga Yawwa. to su wannan tuƙan da suke yi za ga wani ikon Allah saboda mene yawancin su dabbobi ne wanda waɗansu dabbobin kuma ke farautar su za ga misali in ka je dabbobi na kiwo a daji akwai kyarkeci yana zuwa ya samu wata wanda kila wanda ke da dan hmm. rauni ko wani abu ya janye to cikin hikimar da Allah ya musu yadda za su ci abinci da sauri ba su magana da rike shi a lokacin ba su ci da sauri su wuce eh. a tura in sun dawo suna huta sai su dawo da shi su sake taune shi da kyau a hankali sannan sai ya bi jiki ya yi musu amfani wani haka cikin hikima da ubangijin da daidai da rayuwarsa haka in ka zo ka ɗauki shi tumbin in ka ɗauki kamar mutum hmm. da irin su kare su abin musa hmm. su doki duk cikin su kwara ɗaya ne tumbin shi amma shi wannan tumbi na sa yana da kashi-kashi har guda hudu da na tumakin da da na tumakin da awaki da shanu wannan tumbin hmm. wata masana'anta ne babban da Allah ya ta saboda yanzu idan an kama ka ciyawa baka iya ce to amma shi daga ciyawan nan zai ci ya fitar da nama ya fitar da nono ya sami abin nan gashi eh, wanda zai amfani duk abubuwan da suke amfani kuma duk wannan daga tumbin yake to shi wannan tumbin kamar yadda muka magana akwai ainihin katon tumbin wanda idan aka yanka za a gan shi kamar cikin shi kamar tawul da turanci ana can shi shi ne ainihin wato ainihin babba yawa akwai kuma dan karami da irin nan. yawanci inda leda ke zuwa ya taru nan lokaci idan ba kula da dabbobi idan ba kula da to akwai kuma wani wanda yake da kaman gidan sakan zuma dan suna ce mishi kederiya na tumbi idan da dan ta hausa ce kuma da ba idan da eh, sakwata ake ce <laughs> shi wannan wannan abin da mai sakan zuma a ce shi da tukulu shine na biyu akwai wani kuma za ka kana buɗe shi kaman kamar mm, shafi shafi eh. wanda in ba a wanke shi da kyau mutum sai ya ci abin da ɗan tumbiya ce ko shi wannan kuma ɗan suna ce ta gulla da turanci ana ce mishi umasu sannan sai ainihin tumbi ɗin kowanne da Allah aikin da Allah ya mishi shi dama idan aka ci me yasa mutum ba iya amfani da da ciyawa haka saboda a cikin ciyawa akwai wani eh, sinadari ana cin cellulose mm. cellulose din nan duk yawanci da glucose ne a cikin shi mutane suna irin glucose din da yara ke shi mm. yawo mm. amma shi glucose din yadda suke haɗe su ne aka dinga haɗawa aka dinga haɗawa da yawa haka dubbai to irin shi ne kuma a cikin irin su dankali su doya su shinkafa glucose din amma akwai bambancin wajen haɗawa wajen haɗi da suka haɗu hmm. wannan akwai wani abin da ake ce alpha 1 4 abin nan akwai wani kamar kwarangwal ɗin shi wannan hmm. glucose ɗin hmm. akwai wani abin na farko carbon na ɗaya da na hudu akwai suna haɗuwa ta wajen alpha ta sama alpha ko kuma beta to waɗannan in ya haɗu na alfa ɗin shine irin na su starch wanda ke cikin shinkafa eh, abinci dai da muke ci shi ne wannan a cikin cikin mu akwai abubuwan da ake cin shi enzymes wanda za su narkar da wannan sai ka samu ka amfani da glucose amma shi wannan na cikin ganye mm. baka da abin nan saboda ko ka ci za ga baka iya narkar da shi sai yaje can karshen hanji haka hmm. sai akwai waɗansu yan bacteria can uwa hanji hmm. za su dan sa kamar ya tashi haka hmm. a dan samu waɗansu abubuwa volatile fatty a eh. abubuwa kamar abin da masu tsami haka sannan ya fita za ga shi yasa ga mutum ya ci ganye yana yin abin da sauki yana yin bayan gari da sauki saboda ba da narkewa sosai shi amma shi abin nan kaman eh, su tumaki da awaki hmm. da sun ci shi wannan su za su yi amfani da shi wannan cellulose wannan cellulose hmm. akwai cellulose da hemin cellulose to shi cellulose yana da abin da mai guda shida carbon shi wancan hmm. kuma yana da guda biyar hemin cellulose to duk wannan su ba su suke da abin da zai narkar da shi ba amma akwai waɗansu ƙwayoyin halitta ana cin bacteria a cikin abin da ɗinsu wanda su za su narkar da shi a tsakanin shi rumen ɗin mm. da shi ratakusi wancan ainihin babban eh. da ɗan ƙaramin nan ƙerariya eh. su babban aikinsu shine su aji abinci an ci ya ci abin nan yadda muka ce suna cin abu da sauri da mm. sauri ba su taunin shi gaba da in ka ga yanzu da za ka sa ta ci ne sa ta ci musamman sun ga ko ga makiyaya an suna tafiya tunda tafiya ake da ake koyi to in suna ci din mm. to nan ake zuwa ana ta tarawa da shi wannan babban tubin mm. yana da girma mm. duk yawancin gefen hagu na cikin dabba shi ne cika shi da wannan ƙerariya din za su cika shi shi kuma da an zo duk cikinsu yanayi iri ɗaya ne haka sai dai wannan kamar da muka faɗa aikin su iri ɗaya ne mm. da shi wannan kowanne da siffar shi da wanda mm. wannan yana da kamar tawul wancan kuma mm. kamar gidan zuma saƙar zuma to idan abinci ya zo ciki akwai ayyuka uku da ake ana motsa abincin a ciki sannan in aka motsa su waɗannan ah, bakteriya ɗin wadansu sai kwayoyin halitta wanda ba a ganin su da ido haka suna nan ba miliyoyi suna nan a ciki su suna zama ne na su suna amfanar da dabbar shi ma suna amfana daga cikin abincin shi za su samu abincin ku kuma ma za suka abin nan za suna mishi amfani su narka mishi da abinci hmm. sannan su kuma in sun narke sun mutu shi ma kuma dabban zai amfani da su amfani da kowa ya amfana da hmm. kowa to su waɗannan ƙwayoyin halittar bacteria ɗin akwai waɗanda suke narkar da wannan cellulose da hemicellulose wanda ke cikin ganyaye to su abinda suke so ya kasance ciki din akwai ma'auni na kamar tsami da kamar kamar haka a ph to ya kasance ph din kamar shida da rabi zuwa bakwai waɗannan yawa waɗannan wanda suke narkar da cellulose amma idan dai za su dinga aikin sa muddin bai wuce biyar da ɗigo bakwai ba biyar da kamar bakwai cikin goma amma da ya yi ƙasa da wannan to aikin zai samu matsala amma kuma akwai waɗansu su kuma bacteria ɗin su kuma kashi daban ne to su idan sun zo sun narkar da wannan hmm. za su saki glucose ɗin to saboda cikin abin nan din cikin wannan tumbi din babu iska ai babu shi babu iska to su dama aikin sai inda ba iska suke abin nan to wannan akwai waɗansu abubuwa acid haka abubuwa masu tsami wanda kuma suna saurin tashi yanzu kamar volatile abin ka aje fetur haka za ganin da nan ya turare ya to su ma wannan acid din suna abin nan haka to su waɗannan acid din za akwai wanda ake ce shi butyrate da propionate da acetate mm. su kuma sai su daga cikin wannan eh, tubin mm. za su abin nan sai su ga cikin jini sai a kai su abin nan har zuwa eh, hanta inda za a tura su cikin jini ya yawan sai amfani a ƙara sarrafa su ah. to suna fita <coughs> tana. to shi kuma akwai waɗansu bakteriya ɗin su kuma idan su idan suka zo abinda suke samu starch suke samu kamar da muka ce starch shi ma yana da wannan glucose ɗin amma shi alpha 4 ne yadda suke haɗe to idan idan suka zo suka samu starch din in su suka suka narkar da shi to zai ba da wani abu da ake shi lactic acid lactic acid wani abu ne mai tsami wanda ke gaban cikin nono wanda ke ta idan nono ya tsami haka to yana mm, ciki to shi ba ma lactic acid din da ya faru shi ba da turarewa da sauri haka to saboda haka tsamin da ke cikin wannan tumbi din sai sai ya karu sai ya karu tsamin zai karu mm. kanwa kanwan shi zai ragu zai zama eh, ya yi ƙasa a wannan ma'aunin ma'aunin dama da muka faɗa idan ya yi sama kan mm. wakan wake idan mm. ya kasa tsami tsami mm. to sai ya kasa idan ya kasa biyar din nan to su waɗancan wanda suke amfani sosai wanda suke nakar da ciyawa sai su mutu oh. idan suka mutu su kuma ai suna da waɗansu ƙwayoyin cuta a cikinsu sai su sake su sai ga dabba kama abin sai sa ba a son ka zo ka ɗauki kamar dawa haka ko masara haka ka ba dabba ita ci da yawa haka to sai kuma idan suka ga ga shi wannan acid din ai abu ne mai zafi tsami gare shi haka zai sa shi kuma shi murfin tumbi din sai ya tsakwanye sai ga dabba ya zo yana ta ciwo haga ya mutuwa to shi yasa ba a so amma me ake so a kai idan kana so ka ba da dabba abin da dan ya kiba sosai mm. ka ba shi dawa ko wani abu dai haka hatsi to abin da za ka yi sai ka dinga ba shi kaɗan kaɗan kaɗan to kuma akwai waɗansu nau'i na bacteria ɗin to kuma suna amfani da wannan lactate ɗin wanda ko da ya taru ba zai mu dabba in kana ba shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kana yi kana ƙarawa kana yi kana ƙarawa zai zo su kuma suna ɗan ƙarawa suna ƙarawa, ko da aka zo ba za su yi abin nan amma ba a ba da lokaci ba ba da lokaci ɗaya ba sannan bayan waɗannan bacteria ɗin akwai waɗansu kuma ƙwayan halitta su yan ƙanana a ce su fungi fungi su ne yanzu kaman ka ajiye kuɗai da haka hmm. za ga yawan ɗan hunhuna haka irin wannan hunhuna ɗin ko irin mutum waɗansu na da wani abincin wannan gabaredin da ya ji haɗin <laughs> tunda wani biredin sai ya dau lokaci bai wani wuri <laughs> yawa ko abinci ka ajiye haka yanzu saboda zan hmm, musamman da zan wannan shi abin da ke sa humuna din shine fungi to kwayoyin ire-ire ne da yawa to akwai irin su kuma a cikin wannan tubi din hmm. su wannan abin da suke yi banda cellulose din akwai wani abu kuma ana ce shi lignin shi lignin idan yayi yawa shine za ka ga iciya yayi karfi za ka ciyawa wa su daban-daban ne yawan liginin din yawan karfin shi to shi kuma suna na waɗansu daga cikin suna narkar da liginin din to ba wannan ko akwai waɗansu ƙwayoyin halittar kuma da suka fi su girma ana can protozoa Allahu khaliqu kulli eh. shay'in waɗannan kuma duk bai a cikin cikin tubin da suke amma da ido haka ba ganin su sai an sa irin madubi mai nuna abubuwa da suke kanana hmm. microscope to su kuma protozoa din su kuma suna cinye waɗannan bakteriya ɗin ne su kada su yawa su kuma haka Allah sa su sun sa su abin daidai sai su rika cinye su suna kuma cinye waɗansu protozoan su kuma su kuma ake su kenan to amma su ma da da tsami ya yawa a cikin ciki za ka ga sun yanzu idan muka diba yadda tumbin nan yake eh. a takaice haka idan dabban ya ci kaman ciyawa haka eh. ko ya ci wani abinci eh. farko ina zai fara shiga ya farko yana shiga rumen eh, da ne babban da wannan dan sashin dan karami yawa nan idan ya tashi bukatan tuka kuma tuka yawa za mu da tuke din to ai abu uku shi dabban yake na'am na farko yana tuke kwarai bayan tuka din kuma yana yin gyatsa haka <laughs> bayan gyatsa kuma akwai wani in ka dan lura da cikin shi ga cikin shi yayi yayi wani kullu haka cikin shi na juya koyaushe hmm. dan cikin baya juyawa za ga cikin ya kumbure ga gani to dikon Allah ne na farko shi juya wanda cikin shi yake hmm. amfanin juyawan hmm. yana sa su waɗannan bacteria ɗin da muka ce wanda su suke narkar da wannan cellulose sai su dinga haɗewa da abinci suna narke shi to dakta dai ban katse ka ga shi ka bayani akan yadda tumbin dabbobin nan yake da kuma ikon Allah irin halittar da Allah ya yi da tanadin da Allah ya yi ma tumbin wurin sarrafa abinci da kuma yadda zai shiga jikin nasu da abin nan to za mu dakata a nan a yau insha Allahu da fatan masu kallon kallonmu da mu sun bibi tattaunawa da muka yi da dakta akan tumaki da da awaki eh, da fatan kuma an tsinci abu ɗaya biyu zuwa uku akan yadda Allah maɗauki sarki ya halicce su da kuma ikon Allah a wurin halittan waɗannan eh, dabbobi kuma da fatan dakta idan muka yi gayyata ta gaba zai amsa kiranmu domin mu samu mu bibiyi waɗannan ikon Allah a wurin halittansu da kuma yadda suke tuƙe da yadda kuma waɗansu ababe ke da alaƙa da su. dakta ne da muka yi fira da shi yau sunansa dr abdullahi jafari sa dakta ne a tsangayar karantar da karatun likitancin dabbobi a jami'ar suman dan fodio university da ke sokoto birnin shehu a yanzu yana karatun sa na uku a jami'ar da ke birni daga cikin biranen masar wanda ake kira kafar sheikh yana karatun digirinsa na uku muna masa godiya kuma muna ce wa allah saka da alkhairi jazakallahu khairan kuma da fatan zaka ka amsa gayyatar mu a shiraron mu na gaba insha Allah kuma su kallon mu da sauraron mu kasance tare da mu a cikin shirin namu na gaba ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh khalaqa kull dabbatin mimma